أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم مغفرة من النار واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذا النسيب ونعم الهادي ونعم النسيب الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين امنوا لما فيه من الحق باذنه والذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما ورد في كتابه وهو الثالث الذي لا يخلف الميعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى بلوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جدد الوديع يا الله تبارك وتعالى تكلم بي بالطلبات عن مقدمة هذا إنسى بجيسوا دعا دعا دفاتر على خير من مليكور صلى الله عليه وآله وسلم إذا هي نجرا فرصها بنتا da kuma dukkan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar safiya Allah ya samu a cikin mara yan uwa suka sani yau muna yammacin ranar laraba sha biyu ga wannan watan ramadan wanda biyu da shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jiran ma'aiki daga barin makka zuwa madina ubangiji ta Allah ya sake dawowa da mu a wannan majalisi a kuma wannan masallaci majalisi ne ah, domin ci gaban karanta abin da ya sabaka daga gare mu na ayoyin littafin allah ta tabaraka wa ta'ala idan yan uwa ba ta manta ba muna cikin ibrahim ibrahim alaihi salam kuma ah, darasinmu a jiya muna cikin fassara faɗin Allah ta'ala wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha ko ubangiji ta ala ya ce wa ata kun yi kulli ma ta sa'altum wa ata kun kulli ma sa'altum وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار وأتاكم من كل ما سألتموه ubangiji ta'ala ya ba ku dukkan abin da muka roƙe shi ai a afakun min kulli ma ta'allaqat bihi amaniyakum ubangiji ta ala ya ba ku dukkan abin da ya ta'allaka ya rataye da burin gorace goracen ku allah ya ba ku wa haja ta ku abin da ya rataya da bukatun ku allah ya ba ku bima tas'alunahu iyyahu dangane da abin da ku kuka roƙi allah game da shi allah ya ba ku ubangiji ta'ala yana labarta ma bayan ka game da amsa addu'o'in da kiraye-kirayen da yake mutu bayan sun kira da sun roƙe shi da ma ubangiji ta'ala shi ya umarni da a roƙe ya ce odo'oni astajib lakum ku roƙe ni don amsa muku wato kamar Allah ya yi wa kansa alkawarin amsa wa bayan addu'a kuma a lokacin da sai bawa kake addu'a kada ka ɗauka shi Allah yana nesa da kai a'a fa idza sa'alaka ibadi fa idza sa'alaka ibadi ya tabbata a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi kusa da bawansa fiye da jijiyar wayar da ke kiriyar da haka Allah ya ce fa'iza ta alaka ibadi idan bayi ya fi tambaita in yi karibin cewa kusanta da su Allah ya kika masa fa'in yi karib kusanta da su balma Allah ya fi kusa da kai fiye da jijiyar wayar kuma yake ujibo da a wata da Allah ya ce ina amsa addu'ar wanda ya addu'a bi ma'ana ina amsa kiran wanda ya kira ne da haka falyarta jiburi ko ku kira ni in amsa muku kira in ji Allah ta Allah umarni ya yi har ma ya tabbata a bishi cewa wanda baya roƙon Allah Allah na fushi shi. wallahu da ganiyun anka ubangiji subhanahu wa ta'ala shi maudaci ne da barin ku ya tabbata a bishi cewa da duk duniyar da za su roƙi Allah ya ba su abin da suka roƙai ba abin da zai yi cikin mulkin Allah kamar ka saka allura ne a cikin bahar maliyar ruwa ka fito da ita za ka ga rafin kogin rafin ya rasu ba zai rasu ba to duk duniya ya za su roƙi Allah ya ba su da da'awar da suka yi wani bisa Allah ya ce bai rike komai a cikin mulkin Allah ba da ka fa'i za ta alaka ibadi ka inni qaribun ujibu da'awata ina an fi kira mai kira falyar ta jiboni wato ku kira ni in amsa muku kira wal yu'minu bi kuma bayan na lalle ka gaya masa ya Muhammad ku imani da ni ku da Allah ku yarda da Allah ku amince ma Allah kada ku shakka da Allah ubangiji ta'ala yayi wannan yayi wannan kira ga bayan faljastajibu li wal yu'minu bi la Allahu yashkur su gaggata tarihi da Allah da fatan za a shigar da su ya Allah ka shigar da mu cikin bayan ka na gari da haka wa atakum min kulli ma ta'altumuhu ay a'takum min kulli ma ta'allaqa bihi amaniyukum wa hajatukum duk abin da ya rataya ya ta'allaka da burace burace ku ku bayan da Allah da bukatun ku min ma tas'alunahu iya dangane da abin da ku bayan kuke roƙon Allah game da shi بلسان الحال او بلسان المقال هذا كل جنندما بمثال الحال بكل كلمة من الكوت كونت الله تبارك وتعالى ما تكر الدؤر ساكت شرع انت من ينكوما هنا بشرع كي تنتبع الدؤر كفهم شرع انت هي الدؤر أسربا بذكتي يتسن تسمى سرع تلكيني sannan ya kasance kana cin halal sannan ya kasance kada ka roƙi abin da yake haƙƙin wani ne a ba ka, kada ka roƙi haƙƙin wani a ba ka, ma'ana haƙƙin wani abin da ba naka ba ka roƙi Allah ya sami Allah ya baka wannan wannan ba daidai bane sannan kada ka wuce iyaka wajen roƙo wajen addu'a misali wani ya zalunce ka ya rike maka dubu goma ta ba shi a roƙo a biya kai ma bai ba ka ba kai yi kai yi su kai abin ma na ƙarfi ne zai fitar ba kaga kun ba ka da ƙarfin da za ka anshi abu a hannunka a hannunka to kana iya kai addu'a ta tafi Allah Allah ya san mu ka kai da shi ba wannan addu'a ba ka wuce iyaka ba amma kake ya Allah wannan mutumin ya zalunci ne Allah ka san wani ba mutum ba فجاوز الحد وانا جاوز iyaka ko ka ce Allah ka hana wannan bawa wannan mutum da zanta Allah ka hana shi da amurka ka ga abin wanda yake ta ɗiba da faɗi saboda rahmar Allah inna hawasi'a rahama Allah faɗi ne da ita babu da za ta takaita ta ko ka fidda wani a cikin ta kace Allah ta yi irin wannan addu'a ce da wani balaragan kauye da ya zo cikin masallaci ya ji tsari sahabbai suka tsoratar da shi suka kore shi suka da mutu, tada shi dan ne zai fi tsari a masallaci to ba gida ke ne bai san hukuncin su ba sai wanda Allah yake ga ku ku da shi usuru ku ku rabu da shi aka bar shi sai bai gama tsari sai ke zanu alaihi zunuban min al-ma ko da ki gugar ruwa ku zuba a wurin sai ka magance ku tsari a ƙarshe sai manzo Allah ya ce aka kira shi yake masa bawan Allah inna hadhihi al-masajid la taslahu li shay'in min hadha min hadha al-qabr wannan masallatai da suke ganin su ba su dace a musu irin wannan kazantar ba inna ma hiya bi salati wa qira'ati wa dhikru qira'ati al-qur'an an yi su ne don sallah da ambatan Allah da karatun al-qur'ani ba aiki da domin mutane ba ba ta ɗauka irin wannan na bisa ko irin wannan kazantar ba dace da wurin ba to sai balaraban zuciya su yi sanyi sanyi da nan sun sallar gaya masu haka to sai cikin addu'a su sai ce Allahumma alhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahad kaga ta can wajen hadda suke sai ce ya Allah roƙon Allah ya ce ya Allah ka jirka ina ka yi mini rahama ni da Muhammad bayan mu karkewa kowa rahama manzo Allah ya ce ya ba mu Allah laqad tahaddarta a ka kunta ta abin da ke da fadi ai rahama Allah wa fadi ta ce inna rahmati wasi'at kulli shay rahma Allah ta yawarci ko ina saboda rahama ce ta Allah ta duk duniyar nan kowa yana mai intuwa da wannan rahama bai hana kafiri ba bai hana munafiki ba bai hana alwangumi ba bai hana mai ƙaryata gaskiya ba kowa sai Allah ya bar shi da wannan rahamaniya ta duniya ga dan sanawa yi kirki ba kai ba duniyar Allah in yi gada ma zai ba ka duk cikin rahmar ta ce saboda rahmar tana da fadi da haka yake annabi ce in duk duniyar nan za su rufe Allah ya ba su abinda suka roƙa ba su rage cikin mulkin Allah da kawai sai albarkar ba an gane wannan da kyau da haka wa'ata kullum kullum ma sa'altumuhum Allah yana ba ku goratu goratu ku da bukatun ku daga abin da kuka roƙe shi bil sajil hal aw bil sajil maqal min al'amin wal ala na daga ni'imomi da ababa na duniya wa sana'at da sana'o'i wa gairin zalika da abin da yake bada haka kowa da bukatar su da abin da yake burin Allah ya bashi kuma Allah yana ba ta Allah ya ce wa in ka uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku yi ta lissafi ku ni'imar Allah ba za ku iya lissafin ni'imar da Allah ya a ku ba ni'imar gani kadai ni'imar gani kadai da dan adam zai yi tunani lokacin fakkarar insan fi amri nafsihi da dan adam zai yi tuntuntuni ga al'amarin karan kanta shi kanta ya duba irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jira masa ga ni'imar gani ka inda kake so ka hanga ka kalli abin da kake so ka kalla umar ganin wannan nan idan babu ko da wani abu da cutar da shi bai sani ba ka kalli rayuwar makaro da wani abu ya tafi cikin jama'a kowa ta ya tsere shi kuma in ya gudu ina da ba umar gani ba shi bai da wannan nema, da haka in ya ruga ma ina da shi wataƙila ba wurin rugawar ya yi inda wannan abu da cutar da shi yake kai kuma kana kallo in ka ruga inda abin yake ba canza ka ba sai dai kai wani bangare daban kama shi baya gani sannan inda maciji ne ta daɗo ko kunama ko ma menene mai cuta ba baya gani sai dai in abin ya cutar da shi sannan ya san wani abu ya same shi sannan tahiyar shi kaɗai ta gagare shi sai dai shi ta da in gidansa da ke sai dai shi ta lalabe ya dafa sanda yana dogarawa har ya gane ina ne zai sabanin kai da kuke gani to ni'imar ganin kadai idan da Allah zai tsere dan adam ya yi masa hisabi da bincike kan ni'imar gani da Allah ya ba shi to da dan adam zai tabbatar da cewa bai ba da godiyar Allah ba hakika ya ni'imar ɗanɗano ɗanɗano a baki ka ɗauki abu ka saka a bakinka a lokacin da kake cin wannan abu kana kaiwa baki idan mai zaƙi ne bakin ta zai gaya ba, idan ɗaki ne bakin ta zai gaya ba, idan bauri ne da shi bakin ta zai gaya ba, idan wari ne da shi kafin ka kai baki hanci zai gaya ba akwai wari ni'imar shaƙa ke ya ni'imar ɗanɗano aka bambanta ta da dabba ka kalli dabba wurin cin wata. ba ta sanin abu ka za a rike ko bai sosai lokacin da ta ciwo. in ta kama ta zuba da ba sai su kai kuma da ta ɗauko kafin ka kai baki hanci ya biya in ba mai wari ba ne a'a wata guba ce karatawa baki za ka gane akwai matsala wa in ta uddu ni'mat Allah la inda za ku sani ta ni'mat Allah ba za ku karbiya ba ya ni'mar tafiya ka kalli gurbi wanda ba shi da gaba yanzu sai ka tashi ko ina ka zagaye garin nan ka je inda kake so ka dawo wani na nan ba shi da kafafun da zai yi tafi daga nan daga kowar masallacin nan zuwa can sai dai shi yin rabi kamar yaro wa in ta uku ni da ta tusu ga ni'ima masu girma ni'imar hankali bayan ni'imar imani ni'imar hankali aka yi maka tamyizi da hankali kai bambanci da dabba in an fada ka ji in an yi shiru duk kana sani ga hankali zai hararo maka mai so da mara kyau duka wannan ni'ima ce da Allah tabaraka wa ta'ala wa dan adam wani dan adam ya kamata su gode ma Allah wa in ni taqulu ni'matullahi la tunsuha ga ni'imar damka da hannu ka ɗauki abu ka aji jikinka in yana ƙaƙayi ka tufa ka kalli dabba ba su da hannuwa idan wani gangar jikinta na ƙaƙayi ko dai in mai kahokin ta sa kahota to ka da ko kuma ta je wurin bishiya tana goga kai kuma sai ka taba inda kake so a jikinka wa in ta kudu ni inna sallahi la su ya imar magana yi magana a ji a fahimce ka a yi kuma ka ji ka fahimta ka kalli turma da ba shi da wato bai ji maganar sa ba ne ta canza rashin jinkin sai ja masa har wajen magana in zai magana ya rika kamar yana ihu bakin bakinsa daidai yake da naka amma rashin jin ya wato ya shafe shi har wajen magana in ka shekara kana magana baya ji wai aka ce makawo bai san ana kallon sa ba sai an yi ne sai an taba shi shi sai ka taba shi ke sanar da shi kake to ya yan uwa ya mutu mu sani wa in ta udu ni'matullahi la tuhsuha da za mu sani kafa ni'mar Allah ba za mu canjiya ba ni'ma dai da Allah ya wa dan adam baya iya karbe ta sai ko ni'mar ka ji tsari ka je ka yi ka samu lafiya ni'mar da za a barka da fitsarin bayan ka ji shi a barka da awa daya sai dai kuka sai dai kai ka mutane ni billahi la ilaha illa huwa bayan jin fitsarin ka ya shi kana ji amma ya za a yi fito da fito ba awa daya sai ka zama abin tausayi haka ba haya duk ni'imomi ne da Allah ta baraka wa ta'ala wa dan adam wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ubangiji ta'ala yake fadlan an iyalikum bi shukriha ko ballantana a ce ma kun yi tsayuwa da bayar da kimar ko gamsar da godiyar abin da ake muku wato ni'imar babu kusan adadin ta ba bare ku iya tsayuwa da bayan da ainihin godiyar ni'ima a shirke nan dukkan godiyar da mutane suke yi suna yi amma ba ta taka kara ba lantana ta karya ba amma kuma ta da haka Allah yake karɓar godiyar ne ta kayya ga masu godiya yake rayu ta karɓa لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ubangiji ta ala ce da in shakarta la azidan nakum idan kuka gode ma ni'imar da ni ni ba ku in ji Allah yake sai in wato sai in kara muku ni'ima kana godiya Allah sai ya gode sai ya kara wala in tafarka in kuka yi butulci kuka yi shin godiya inna azabi la shadid ubangiji ta ala ce azaba ta mai tsanani ce da haka rashin godiya ne janyo azaba yin godiya kuma sai ya ƙaro ya ƙara ya tsarin gadin ni'ima da haka ya kamata ba wa ɗan Allah masa sai su gode fasan an qiyamikum bi shukriha da ku san adadin ni'imar da aka muku ballantana ku iya tsayuwa da ba da godiya Allah ya ce innal insana la zalumun kafar dai shi ɗan adam wallahi mai ga ne kuma mai yawan butulci ne ga ubangijinsa ai hadhihi tabi'atul insani wato man hasabat min na'am min haythu huwa zalimun mutajarri'un ubangiji ta ala yana labarta mana cewa ai hadihi tabi'atul insan wannan ita ce tabi'ar dan adam an ɗabi'antar ɗan adam da wannan tabi'a wato shi ne tsananin zalunci ne mai yawan mutunci ne ga ubangijinsa ya ce Allah ya ce wa aya innal insana da rabbihi

إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وبلغ تعالى إن الإنسان لربه لكنير للي كان أدم da ubangijinsa mai yawan butulci ne wato allah sai shi masa ya yi masa ya masa ya ki godiya allah ya tashi masa ya masa kuma ya ki godiya إن الإنسان لربه لكنون لن كان أدم وأبمج السماء قنن بدلتين قال لك وإذا مصف الشر جزوعا أما بذار الشر يسعى بشيء تمشي كلاكي يكاسى هقول ييتكوك har ma ka ga mutum idan mutum wata su ce wajo Allah ne wato Allah ma shi ka yake dan adam to wa idza masahu sharru jazua da zarar sharri ya same shi sai shi sai shi laki ta kusa. amma wa idan masa khairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi wadata da arziki da menene kuma sai shi ruwa dan Allah yake a bayan sai ki bayar dan adam ke innal insana lazalumun kafar lallai dan adam mai tsananin zalunci ne mai yau mutunci ne ga ubangijinsa ai hadhihi tabi'atul insan min haythu huwa zalimun mutazabbi'un wannan tabi'a ce ta dan adam an gadan masa da ita ko an ɗabi'antar masa da ita min haitu sai da shi dan adam din nan huwa zalimin azzalumin kansani mutajarribin kuma mai jara'a ne jara'atun nasiya dan adam na da jara'a wato yana da taurin ido game da al'amari alal asi akan saba wa alal ma'asi akan saba ma Allah sai shi jara'a ya sama ya sama Allah da ya halice shi ku kalle yadda mutane yanayin mutane ke sabon ubangiji wasu aikin su ta, wa'ansu aikin su zanace zanace wa'ansu lewadi wa'ansu kasalin wa'ansu cin haƙƙin wa'ansu cin jinsuwoyin wa'ansu ga bala'o'i nan cin iri mutane suna kikkirawa suna haɗe sabon ai mutajarri'un alal mai jara'a ne yana da sauri ya yi jara a gini ta a ubangiji subhanahu wa ta'ala muqaffaran fi huquqi rabbihi kuma mai gaddarsawa ne ya taƙaita haƙƙoƙin ubangiji madalin da ba Allah haƙƙin ta yaje tuntunce shi sai shi soya haƙƙin Allah duk mutumin da bai tsaye kan tauhidi ba bai ba Allah haƙƙin ta ba babban haƙƙin da za ka bai wa ubangiji ne ka tabbatar da tauhidi na ubangiji ka ta Allah kada ka shirkanta Allah da komai tsarin garin kada ka fi tsarin wani faci tsarin Allah kada ka ji tsoron wani faci tsoron Allah kada ka bi kira kiran da wani ke maka sabanin kiran Allah da haka babban haƙƙin Allah ga dan adam Allah ya shirku bihi kai kada ka tare ta Allah da komai tsarin garin wannan shine haƙƙin Allah akan bayan kamar da wani hadisi ya tabbatar shi ko haƙƙin Allah ga bayinsa Allah ya azziba ahadin Allah ya azziba ahadin kada Allah ya azabtar da kowa wane ne wannan wanda bai shirkanta Allah da wani abu ba shi ne haƙƙin Allah duk wanda bai shirka da Allah ba bai taɓa tare ta Allah da wani abokin tarayya ba ta biya haƙƙa ta ya tabbatar da tauhidi to Allah ku zai masa azaba ba idan ka ji Allah masa azaba to ana masu tsaki ne wajen inda ya kangare wajen aikata laifuka manya waɗanda ta shafi tabarai su ko ta tabarai bai na mashi'atin lahi bai suna da kafin ganin dama ta Allah in ya so ya akwa in ya so ya azama za ka ce inna Allah la yari Qur'an إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك الله ومن يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه آية النار وما للظالمين من أنصار. سورة كما سورة النساء إن الله لا يغفر اي يشرك به كبير كما ويجب ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد يكفر اثما عظيما duka ɗan ne ubangi duk abin da suke miji suna tabbatar mana da cewa laifi da bai kai shirka ba bayyana mashi'atul rahman yana tsakatsacin ganin dama ta Allah mai rahama in Allah ya so ya azabtar da mai in yi ga kuma ya yi masa masa abubuwa ganin damar su da haka yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa da a shirkanta shi da wani abin shirka amma a lokacin guda wa yadda su da mazu da zani kalman yuta ubangiji ta Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so daga liman ya sha wataƙila kai bawa idan ka aikata laifuka saba'ai wataƙila ka shiga cikin liman ya sha wataƙila ka shiga cikin waɗanda kuma Allah bai so ba za idan Allah bai juya ya yi ba ba sai ya masa hukunci daidai da laifin da ya aikata bayan kammalawa kuma a masa afuwa a cikin da shi aljanna za ka ce sa a manhajin ahli sunna wal jama'a suka ce mai ana yi wa mumini fatan aljanna sannan kuma ana ji masa ana ji ma mai laifi tsoro wanda yake aikata laifuka kaba'irai ba a yanke masa hukunci cewa dan makani amma ana mai tsoro ana ji masa tsoron ya mutu da waɗannan laifuka da haka babban haɗari shi ne mutum hukun da shirka domin hadisi ya tabbata na kurfi cewa ya kai bawa na lau a taita ne bi kurbin khataya da za ka zo mana in ji Allah da kusancin adadin yawan ƙasa na laifuffuka da ka aikata sannan ka haɗu da ni ba ka shirkanta ni da komai ba ko kuma yake la'atai suka bi ha minan makasira ko da za zan maka da kusancin abin nan da ka zo da shi na laifuffuka ni kuma da gafara to kaga Allah shine gafuru rahim shi ne arhamar rahimi da haka in ya ga dama sai da yayi ma in bai ga dama ba damar ta ce bai da dole ko Allah na da dole da dole ne kawai Allah ya wa wannan rahama dole ne Allah ya wa wannan azaba Allah na da dole Allah ba shi da dole da haka cikin mashi'arsa duk wani mai laifi yana tsakanin mashi'ar Allah ba za a yanke nan hukuncin dan wata bane ba amma kuma ana ji mai tsoron azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala har in ya mutu akai dan in ya tuba to shi nan magana ta kare ya tuba da Allah ta bata man ta bata ba Allah alai duk wanda ya tuba Allah zai tsare tuba Allah ka zai tuba mu kuma ka azarta mu da yin tuba dan shi ke da wahala ka gane laifin ka ma ka tuba abu ne mai wahala wasu na laifin mukan amma ba su wato ba su samu suka tuba dan ba su gane ma laifin suke babu hadari kamar mutumin da yake laifi bai san yana yi ba to kaga wanda yake laifi bai san yana da shi ba matsalarsa ta fi girma fiye da wanda yana laifi ya san yana laifi kamar mutumin da yake laifi yana ɓuya baya san a gani ya yi daban matsalarsa da wanda yake laifi a cikin galala ana tsammanin wanda yake laifi ya ɓuya ana masa tsammanin ana sa tsammanin ya su zai daina amma ta gama bayyana shi a cikin wanda baya kuya kowa yana da wahala da shi yana da wahala da shi da haka Allah ya sa mu gane laifukan mu ya kun ba mu ikon tuba ya kun amsa mana tubar idan har muka tuba an gane wannan da kyau da haka lallai dan adam yana da a wajen sa'a wa ubangijinsa muqassiran fi hukuki fi hukuki rabbihi yana gadartawa a wajen haƙoƙin ubangijinsa bai ba Allah hakkinsa da take kafaran bi na'millah kuma mai yawan butulci ne ga ni'imomin Allah la yashkuruha wa la ya'tarifu biha baya gode ma ni'imar da Allah masa sannan baya tabbatar da ni'imar ya tabbatar da ni'imar ma baya yi inda ba ka ganin mutane da yawa amma Allah masa ni'ima ta dukiya ba ka san za ka san a suna da mutu boyo suke yi ita ko ni'imar Allah su tahaddathu bi ni'matillah shukran ka nuna ma Allah ya maka ni'ima ka nuna Allah maka godiya ka nuna Allah ya maka ni'ima ce godiya ce kama Allah ya mutane ni'ima ta koma wai wani ko ko rigar kwarai ba zai sa ba kada cewa da nuna da kuɗi don kada a rufe abincin kwarai ba zai ci a gidansa ba wai kada a tsanina hatta da matansa ruwa aiki ba ya san su san yana da ya san su san ya mallaki abu kaza da abu kaza ruwa tsohon yake don haka ya wajen sabon kyau ta kalma ba zai samu mai kyau shi ko rashin sa riga mai kyau da rashin sa ta kalma mai kyau baya nuna tsoron Allah kada ka ɗauka tsoron Allah ne sa riga mai kyau da cin abinci mai kyau baya nuna ba tsoron Allah ba nuna mutum shi tsoron Allah a zuciya shi sannan ayyuka na gari su suke nuna wani da tsoron Allah amma dan kana tafiya da duka duk ta tsatsage ko wasu ke shiga zama wani dan akwai wanda tafiya yake ba ta takalma ko kilisa ba ba wanda dan tsafin waliyantaka ta wannan ba waliyantaka ba ce shigantaka in ka ta haka yanzu wa za ki wa za ka yi wa kana tafiya ba ta kai, in ka ta haka yanzu za ka yi wannan ba ta wazi ba ne ba ta wazi ba ne ta wazi'u shi ne da farko ga ubangijinka ka nuna kai ga Allah ba kowa kake ba sannan ka zauna da mutane lafiya ka mutunta mutane ka daraja mutane kada ka ɗaga musu kalan hanci amma ba wai rashin sadiya mai kyau ba shi ne tawazu'u ko jiya ba ta kalmi a ta takalmin ka bawan Allah ta rigar ka mai kyau baya nuna wannan wato cewa kai ba mutumin kirki bane ba a'a balma bayan Allah wa ibadur rahman bayan Allah da Allah ya ambaci suka su na farko yamsuna adal ardi hauna idan suna tafiya a doron kasa suna tafiya cikin tsanaki cikin nutsuwa ba hargowa babu ainihin tashin hankali adal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna minni qalu salama idan wanda ya jahilci al'amarin sai ne faɗa da su kuma sa'a salaman salaman zama lafiya mu ba in tashin hankali ba mu ba fitina muke muke nema ba mu waɗanda ke neman zaman lafiya ne wannan daga cikin sifofin Allah mai rahama kenan sa'ilan nan bayan Allah na gani masu tawadu suna da wato a tawadu tsantsin game da abin da za su ci ko za su sha duk abin da za su sai sun duba halali abin da za su sha sai sun tabbatar da halali rigar da za a tafi su tabbatar da halalci wando da za a tafi su tabbatar da halalci ba sa fadawa cikin amurra haka kwatsam ba tare da bincike ba wannan shi ne siffofin bayan allah masu tawazu amma ba ana nufin tawazu ka tafi ka taka fayyada ma'ana ka taka sama takalmi ba ka sa riga fasashiya riga wato wando fasashe riga wato hula tarwatsatsiya ba haka ake nufi tawazu ba ka ci mai kyau ka sha mai kuma muddin halal ne a gare ka wannan ba abin zargi ba ne ba ba abin kushe ba ne ba da haka bayan allah waɗanda suke hukunci ga ubangiji su ne la ya tsoruha waɗanda ba sa gode da ni'imar allah wala ya tarihu biha ba sa tabbatar da ni'imar cewa allah ya yi musu an gane wannan illa min hadi illa man hadahu allah sai fa wanda Allah ya shirya da hijir cikin mutane Allah ka kama su su wanda Allah ya shirya da shi zai bayyana da mutum zai nuna Allah masa ni'ima baya korewa sannan yana ba da godiyar ni'imar nan da Allah ya mata sannan bayi wa mutane rowar ni'imar da Allah ya bar shi zaka fa yaskuru ni'mahu yana gode ma ni'imarsa wa arrafa haqqa rabba kuma ya shi ne wanda ya san haƙƙin ubangijinsa wa qama bihi ya yi tsayi bisa da baiwa ubangiji tabaraka sauka ala haƙƙinsa wannan su ne bayan Allah na gari wanda ayan nan take labartawa akan wa fi hadhihi al-ayat al-imam Nasir al-Sa'di yake a cikin wayannan ayoyi min asnati ni'amillahi ala al-ibad akwai daga dangogon dan ni'imomin Allah da yayi akan bayansa shay'un abin wani abu babba wani abu mai girma ubangiji ta'ala ya yi wa bayansa ni'ima mai girma mudminin muhassal wacce take tattare wuri daya da wacce take a rarrabe ubangiji a ta'ala ya wa bayansa ni'ima ya da'u Allah bihi al-ibad ubangiji ta'ala yana kiran bayansa da shi idan iyalin da shukuri zuwa rayuwa da godiyar ni'imar da Allah ya ni'imta musu wa zikrihi da kuma على ذلك yahussuhum ala zalik ubangiji yana faɗaitar da su dangane da wannan godiya akan ni'ima wa yarghabahum fi su'alihi kuma Allah yana faɗaitar da bayinsa su ci da haka bayan ka yi godiya kuma ka nemi ƙari daga Allah Allah ya in ka gode zan ƙara ma wa du'a su ci da roƙon ubangiji da addu'a zuwa ga Allah babu kun shakka ana allaila wa ana anna wannan har su yi a sa'o'in gari da sa'o'in yini suna roƙon Allah kama annan ni'imata ta takarrar alaihi kamar yadda ita ima din tana kan komowa zuwa gare su fi da in auqata a cikin dukkan lokacoci a kowane lokaci Allah maimaita ni'imar sarki ga bayinka Allah ka maimaita ni'imar ka zuwa gare mu to ci gaba وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام wannan kisa kisa ce musta'anifa ubangiji ta'ala ya yi mana birkin abinda muka faro da shi muka tsare kuma da shi a yanzu abin da ke gama a yanzu za mu shiga wato wata kissa mai zaman kanta idan muku manta ba sunan surar surar ibrahim ibrahim alaihi salam tun daga inda muka fara har zuwa yanzu muka ajiye an ambaci annabi ibrahim ba kuma aka ce surar sa to ga inda Allah ya ambaci shi annabi ibrahim da kanta inda Allah ya ambaci bawansa ibrahim alaihi salatu wassalam yanzu za mu shiga game da abin da shafi annabi ibrahim game da wani aikin alheri da allah ya umarce shi ya yi yayi wanda har a naɗe kasa aikin alherin annabi ibrahim yana wanzuwa a duniya kuma musulmi suna amfanuwa da shi ga labarin kamar haka ubangiji ta allah yake wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balad amina ay uzkur ibrahim alayhi salatu wassalam ya muhammad ta ambaci ibrahim rira da amincin allah ya tabbata a gare ta fi hadhihi halatin jamila a wannan yanayin kyakkyawa ka ambaci annabi ibrahim bisa ga wannan yanayi mai kyau annabi ibrahim yana da sana'i kyakkyawa yana da sana'i a duniya yana da sana'i a lahira har ta mutanen banza ma suna yi annabi ibrahim su ne karbare ne ya gudu suna ganin ibrahim amma ibrahim ma nasin kiristoci ma na ganin amma ibrahim ma nasu yayin da sun yi suna da awon nasu ne kuma da ma nasu ubangiji ta ala ba mu labarin haka a cikin littafin a yayin da kowane bangare yake da awar amma ibrahim nasu ne kamar da kirki da musulunci na annabi ibrahim har yawa yake yi ma har wanda ba musulunci yana ganin musulunci jirgin. haka ake bukatar rayuwa ko matsayinka ko matsayinka shi ya tabbatar da kai na gari ne sai dai ko bai san kanin kawai annabi ibrahim duk duniya ta shirya annabi ibrahim mutumin kirki da duk duniya da mutanen kirkin musulmi da waɗanda ba su ba duk duniya ta shirya annabi ibrahim mutumin kirki ne Ke sa cikin tsala'in da allah masa da jinginawa allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا للأنس ومن يجيس الله يسلل أن إبراهيم يا كسل في الأمة في بلاء الجل إنك فصل أمة إلا الأمة في اللغة من ذلك الأولى إنك فصل كذا جابورا لي هم فصل الثاني إن إبراهيم كان أمة قانتا لله العليم لما كلمة أمة كلمة إسرائيلية kalma ce wata ke tarayya da ma'anoni daban-daban ya danganta da siyakin zance da ya zo sai kalma umma ta ba da wato ta ba da haske daidai da siyakin zance idan ka ɗauki suratul nufi alaihi salatu wassalam ubangiji ta lafi wa dakara da ummati ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsiluni kaga wa dakara ba'da umma umma anan bi ma'ana da ma'anar cewa wato muddatu sani ya suna bayan waɗansu ɗan shekaru da ya suna ce shekaru sai suna tuna cewa akwai wani mutum mai ba da fasarar mawarki da ya haɗar shi a kurkuku da haka a aike shi zuwa wajensa za su samu labarin fassarar mawarki kaga umma a nan ana nufin wato zamuna wasu shekaru kaga wannan umma nan ta yi daban da umma da mutum ta ta annabi ibrahim alaihi salatu wasalam wani wurin kuma Allah ya ce wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المخلفون كذا ولتكن منكم أمة يعني ولتكن منكم جماعة كذا أنا أمة سنة نفي جماعة للي وجه جماعة وتتوجه الجماعه تكسر في سكن ما تؤمن لي الخير ما سهني بممونة الله يقول إن السوكي تلك النصرة سوكي الله كتاب مسلم وكذا كلمة أمة كلمة مستنكر kalma ce da tana da ma'anoni daban-daban idan ta zo yakin zanci shi ke nuna cewa menene ita ga matsayinta za ka inda ibrahima kana ummatan ai qa'id annabi ibrahim ya kasance jagora ne na al'umma musulma kuma wato hanifan qanata billahi ko mai da'a ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi ibrahim baya sa'a ma Allah hanifin wanda ya karkata ga barin kowane tsari ya tafi da tsarin Allah a karshe walam yaku minal muslimina baya daga cikin musulmai don haka musulmai ba nasu bane ba kaga ana an nuna annabi Ibrahim baya tare da musulmai baya daga cikin walam yaku minal muslimina sannan wato daga cikin aikinsa shakiran li al'um mai godiya ne ga neman ubangiji subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakabir to annabi ibrahim daga cikin siffofinsa kenan da haka Allah yake da annabi sallallahu alaihi wasallam uzkur ibrahim alaihi salatu wassalam ya muhammad ka ambaci labarin annabi ibrahim tsira da amincin Allah ta dawwama a gare ta yi hadihin hala sarki hadihin hala jamila a cikin wannan yanayi kyakkyawa na annabi ibrahim is ibrahim ka ammata yayin da annabi ibrahim yake rabbi ij'al hadha ya Allah ka sanya wannan gari ai alharam wato haramin makka ya Allah ka sanya wannan harami aminan amintaccen gari fastajaba Allah du'a'ahu shar'an ubangiji bada ko ta'ala kai tsaye ya amsa addu'ar annabi ibrahim shar'an wa qadra a shar'anci Allah ya amsa a kaddarci kuma Allah ya gaddarta abin da ya roƙa ya tabbata ya tafi barka ta gaɗin Qur'ani kamar da aka ce yuju ba ilaihi kamarati kullu shay'in yuju ba wannan kadai ya ishe ka mamaki ya ishe ka ka gane addu'ar annabi Ibrahim Allah ya karba garin Makka ne in ka ji hatta da dutsen da ke garin Makka dutsen da ke cikin mai da muke cikin ta Najeriya ya ji alamar daukan da lama dutsen abu abokai hatta da dutsen su a bushe su in ka kalli dukkan za ka gaba ba alamar wani zanci tare da bishiya ma ba za ka fito a kan tsuransa haka yake dutse tsitsau kasar in ka kalla ba wani ruwa take samu ba na lokaci bayan lokaci haka ba kasar ta kalle ta ita ma a ta take irin da zai fito a cikin kasar ma za a gan ma in ka kalle shi ba alamar dausayi tare da sai da kawai ayoyi ne magariya aduwa da hankali waɗanda abubuwan da dama su kan sun suka lalu a hankalin su har ta kasa da ma Allah ke yuzu ba ilai da kulli shay'in komai ana tattaruwa a kai garin maka ta kan bishiyoyi da ake cin su na abar marmari in ka je ka ce a kasar ake da kai ka ce ma in ji mutane suke suke haifar da su kuma hijima ne kawo su ake daga wurare daban-daban amma babu sai su fi albarka a nan fiye da ƙasar da aka noma in ka sai afirka nan da ya zama ya zama wahala wahala cin sa ga talaka a najeriya afirka nan yanzu afirka ya kai ɗari biyu a najeriya akwai ma na ɗari uku wanda ma san in ce kawo ɗari biyar a basu guda yana gani ya maka gasar to ka kai maka za ka same shi a banga har ƙwallo muke yi ne wallahi sai ka sunan su a abin nan a titi duk ɗakin da ka je ɗin da ka je na ɗakuna za ka samu abin gashi na har ku gama zama su taso su baro kana tafiya za a ba su kana cikin tafiya za a ce haji haji sabi sabi gashi nan kawai ko yi kike bukata gashi nan wani ne muna cikin tafiya a makka sai wata magana ta sabba ne dariya ya ce kullum muna cin kaji kaja a garin nan su ba mu suna kyara ba amma ga suna a najeriya suna suna ga muna kallon su a najeriya suna kyara ba ma ci najeriya amma nan ba su tara ga su kullum muna cin kaji biyo bai taɓa jin kukansu <laughs> da bai duka ji ko ganin su kai ba za ka gan su ba an an su kawai ne an kawo maka yake su a Najeriya ga kaji suna kara suna kusa amma ba sa ci amma ga su Amurka ba sa kusa ga su suna kusa to garin maka kenan yi ba ilaihi kullu kenan ya'yan bishiyoyi ne ga sauran samara su kulli kenan ko ya'yan bishiyoyi ne ga sunan iri iri nau'i daban-daban har abin da baka taba gani baka gani duk wani abin da kake wato kake jin labarin sa in ka je maka in dai dangin bishiya ne ya'yan bishiya ne za ka same shi zuba ilaihi samaratu kulli shay wannan na daga cikin wato addu'ar da Allah ya karbawa bawan ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam farko abin da Annabi Ibrahim ya roƙa magana maka shine amna aminci domin samun aminci a gari ko a kasashe yake gaba da komai shi ne zama lafiya a duk lokacin da kuke zama lafiya to aji sun da su gaba duk lokacin da kuke cikin tashin hankali tashin hankali arzikin ku da baya yanzu ka kalli Najeriya buga misali da wannan ƙasa Najeriya ka duba yadda komai ya lalace komai ya tabarbaye babban abin da nake ji mana tsoro shi ne kaga kariya tattalin arzikin nan da lalacewar azurra da irtifa'in isar isali tijara yadda kayan kasuwar ne da ake sa a kasuwa suka daga farashi ya daga yanzu ku duba a baya in ku duba baya a najeriya naira ɗaya ta ka sai a ba ta abu yanzu an wuce tun tun aka yi ban kwana da naira naira ba ta da wani amfani ba ta da kima a najeriya ni za wa za ka ba naira ya ba ta wani abu wallahi ko kishi ce ne kace ka inda naira kake ne ba za ka karuwa ba don ba ruwan naira da yanzu naira biyar ce ta dawo ita ma ba kowa ba abinda za ka ba da naira biyar a baka yanzu ya yi wahala a najeriya to abin tsoron shi ne wallahi in ba a dawo aka gyara in ba a koma kan turba ta allah ba ta ga naira za a kai ga naira hamsin ba ta da ima a najeriya sai an cimma lokacin da in ka ba da naira hamsin ba abin da ba ko fiye nan ba za a ba ba haka naira ɗan ta koma in ba a koma ga Allah ba har ta ci gaba da tafiya da wannan zalunci a Najeriya da cin amana da zubar da gilai ne da bai da ɗan adam ba kowa ba wallahi za a cima lokacin da ɗari biyar ma ba ta da kima a Najeriya sai naira dubu ta koma ka bar naira goma ka ba yawo naira goma haka naira dubu za ta koma wanda ka ba shi naira dubu kamar ka ɗauki naira goma ne a yanzu ka ba yaro jama'a gaba muke ko baya wannan ka yi wajen hatin nazar ka kalli inda najeriya ta dosa wallahi in ba mu koma ga allah ka gyara ba allah ya gyara mana wallahi magana da nake gaya baka yan shekaru kaɗan za a cin masu sai ka cika buhu da kuɗi ka tafi kasuwa bai sai maka abin da za ka yi kefani a gidanka ba jama'a mun lalace ko mu lalace ba dama wai jiyoyi da 'yan najeriya manyan mu da ƙananan mu kawai ganin ake wai an ci gaba ci gaba na irin na mai hakari biya yana tona kasa, yana zuwa ƙarƙashin kasa yana cewa a ci gaba to shi ne ci gaban da muke a najeriya mai ya lalace ya taɓarɓare kuɗi ba su da kima abinci bai da daraja in kikima ɗan ƙanƙanar lokaci ka yi wa allah ya gyara albarka abinci bala'o'i ta ko'ina mun kasu wajen baya mun kasa tuna baya mun kasa tuna laifukan da muka wa ubangiji mu gyara kowa gane yake aiwa ne aiwa ne suwa ne talakawa suna tsora wa shugabanni shugabanni na ganin talakawa ne yan iska dama sharrin shugabanci shugaban da suke tsine mai yana tsine ne yanzu duk abin da wannan an taliki yake yana ta iya ƙoƙarinsa, talakan da bai da ilimi bai da fikira zai gane ba yunwa wani iya da kai kai ka gani duk buhari ne to yanzu tsakani da allah buhari ya ɗauko abinci ba ta na'am yanzu ya saki dubun dubata ton ton na abinci a ba talakawa amma ka gani ai matsalar ba buhari ba ne waɗanda ke tare da buhari su ne matsala ku 'yan najeriya ku ne matsalar kanku yanzu inda za ka ɗauki sako ka ce ga dubu ɗari zai tabawa ne in ba a yi sa a wata yanar gizo ba zai kai su durba ɗaya ba wannan ba matsala ba wannan ba matsala ba idan mutum na shugabanci ba komai ake tsora mai lalaci ba duk da an ci babba juji ne juji ne komai a kwaso tara ce a tsora mai amma da ya saki kuɗin da buhari ya saki a ƙasar nan yake a baiwa talakawa na noma billahi alladhi la ilaha illa huwa inda an yi adalci an ci kudin an ba manoman an ba manoman kuma an tsare wurin an ba wuraren noman tsaro ya zama mun bisa wahalar abinci a Najeriya amma dai kashi mutuwa biyu ya ba da kuɗin ba a bayar ba Wurin wuraren noman kuma an hana a yi noman da ga da yiwa dole aika bala'in dole mu ganki kawai ko mun ko wallahi halaye mu ba su halayen mu ba su da kyau kuma idan ba mu komo ga Allah subhanahu wata'ala ba muka daina zai hukun mu yanzu na yi wani magana a lokacin da nake wasu hudu a cikin hudu cewa in ka kalli Najeriya yanzu ba lokacin da za mu mu daga hannu mu ce Allah ka tsine mu a jami'ai ba ka san dalili wani da ya kamata a tsine mu eh ya kamata a tsine mu a jami'ai da amma ba ka sani ba yau idan muka ɗaga hannu muka ce Allah muna roƙonka don girman zatin ka da izzarka duk wani azzalumi a Najeriya Allah kai mai ba wallahi mun shiga goma sha tara dan azzaluman su su ne mai zuwa kuma wanda ba kaɗan ma ne shiga cikin zalincin ba ya shiga har mai gyaɗa mai kai gyaɗa ma ta shiga mai gyaɗa za ta buga gwangwani ta kasance, ta tuno shi wai don yi da ya ƴaƴan gida kuma ba shi ba ai shi suna yi tara ismul jirgi ne sai dai hanyar da kowa ya zama a zalimi ita ce daban daban amma duk zalunci zalunci ne idan dai mai gyaɗa za ta buga gwangwanin gyaɗa ta zuba gyaɗa yadda ya kamata gwangwanin ya ɗauka yanzu ba zai ɗauka ba ta sai da mutane wannan zalunci ne in an yi addu'a zalunci Allah ya la'anci azzalimi ko azzalumai kusa ma tashi da amma ai aikatarta zalunci nau kai an aje shi a ofis kawai duk wanda zai bukata iri kaza a gonakance ka sa mai hannu ba ya yi sai gaba sai ka kisa hannu sai an baka sai ba a zalimi ba yanzu ina ka ina zagin na sama inda kai ne a sama kila har ofisin sai ka kasa to lokacin da duk muke addu'a mu zama masu tunani yaya za mu yi addu'a nan yaya za mu yi addu'a domin kada addu'a ta shahimu kada ka zo ka yi ta addu'a Allah shi ne ka ganje ka tana fitowa ta baya ashe kana ciki ka raba ma mutane ka kawai musu haƙƙi baka bar su ba jaƙan sansaniya suna mutuwa da talauci da yunwa ga kuɗaɗensu an ce babu shi ba wannan ki ba a zalibin ba in an tashi littafa a zalibai baya ciki ɗaukar aiki da za ku jarabawa ku yan tabi ku ɗauki ma'aikata aiki yan ƙasar ku ƴaƴan ku kannan ku ba za ku ba sai an ba ku kuɗi yau aiki ya zama sai an sai aiki a Najeriya musamman a Niger sai an san aiki an sai aiki wallahi na gode ba da miliyan biyu na a baki aiki miliyan ne. to ni ina da miliyan yi ba sai zai yi je in fara ko tallar baro ba in fara kasuwanci miliyan biyu to kaddara ya ba da miliyan biyu ya shiga wannan ofis tana ganin shi ma ba zai zama a galibin ba duk ke kasa Najeriya ba wannan ba wallahi yau a Najeriya in ba ka da gata ba za ka samu aikin gwamnati ba ko fita din nan dan autan ma'aikata fita za su yi ko ne dan autan tisa ɗin ba za a rage ka ba sai kamar ta hanci a Najeriya to jama'a yanzu wane ne ba a zalunci a Najeriya ko gaya mana duk a Najeriya ta an tattara wanda ba a zalunci in sun cika tirela guda wallahi mun gode duk Najeriya tirela da ina gaya maka wanda ya tsaya ma haƙƙinsa kan wanda bai cin hanci bai cin rashawa bai cin abin wani baya zaluntar wani bai sauya haƙƙin wa'insu a najeriya sun an samu tirela guda na mutanen kirkin da ba sa wannan mun gode sai in ka ɗaya hannu kashe allah ya ma a zalamai ba gidan ku daga gidan ku za a fara ba mutum guda a ƙasar nan sai ne dinga an sa albashin mutum goma ci kaɗai yana ci mutum ɗaya kuma an yi bincike an gano an kace da za a yi mutum guda yana cin albashin mutum goma ci kaɗai a ƙasar nan wani ko ciki matan ta ɗauka yana da fayil ciki matan ta ta ɗauka akwai da ɗinsa da ake fitan masa ana ba shi kuɗi sannan mutum muna dajin shugabanni ai wallahi lalacewar da ƙasa take da shi ya fi lalacewar sama ni na biya maka domin shi na saman babu sama da shi sai sa yi sai kuma ka san ana aikunta ka amma kai jara'a duk da haka kai barnar da mutane suke a ƙasa ta fi sama don waɗanda suke talakawa maɓannata sun lunka linkin balinkin na saman waɗanda suke ɓanna yau ba haushe yake in dambu ya yi yawa baya wallahi muna cin albarkacin addu'o'in waɗansu bayan allah ne ɗan tsiraru a najeriya in ba ka baka ga abujan nan allah na iya injiga masa bala'in zafi da ko inki da yake dole a baro abuja dole a fito daga Abuja duk gidajen nan kuma banza wallahi ba abin da Allah bai yi sai su da zafin bala'in da aiki zai kone ba zai aiki ba to in aiki zai aiki banka za ka yi ba dole a gudu a daga Abuja ba a dawo ƙauyuka a zauna duk wani duk iya shagen da ka gane Allah ne ya ga dama kyala mutane amma wallahi a haifar mu ko mu tuba ga Allah Allah ya ji tausayin mu ji mu ko kuma abin ya ci gaba na da biya mana misali ɗaya na ba mu game da naira game da kuɗin najeriya yadda suke lokewa suke lalacewa sai an cimma lokacin da za ka cika juhu da kuɗi wallahi ka kai sun abu ɗan ƙane bai kai maka ba Allah ta Allah ya saba minti na to ناكي وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب هذا البلد آمنا أي الحرم المكي أنا مثل حرم مكة يكي يا الله كفين ونن حرمي يزم من تكيه فاستجاب الله دعاءه أي فاستجاب الله دعاء عبده إبراهيم ubangiji ta'ala sai ya amsa addu'ar ta ibrahima shar'an wa qadara a shar'ance da kuma qaddarce ubangiji ta'ala ya tabbatar da kowane daga ciki fa haramahu Allah fi shar'i a shar'ance Allah ya sanya haram maka haramun ne kai wani kai wani abin da bai dace ba a wurin ko fulawa da ke cikin haramin haramun ne ka karya ko ka tuɗe ta haramun ne ba ka ganin tantabaru da suke cika harami haramun ne ka kama tantabara ɗaya ka ce wani ta zo da ita ka zan maka iri haramun ne komai da ke gurin nan haramun ne ka taɓa shi Allah ya haramtar da shi shar'an shine shar'an wa qasra a shar'ance ubangiji ta'ala ya haramtar da wannan harami fa harramahu Allah fi shar wa yassara min asbabi hurmatihi sannan ubangiji ta'ala ya sayyare dalilan haramcinta qadran kuma a kaddance aka baiwa wurin kima da daraja ma huwa ma'lumun abin da yake sananne sai da zuwa kasan cewa akwai ayoyin Allah a wurin za ka shiga garin makka za ka shiga harami za ka da ba ka jin ba ka jin haushin kowa amma nan za a ka za ta zuce ta kawai ta kake da bala'i da ka ga wani kamar kamar ke tabbar da ta kai ka ga mutum na tafiya yana magana shi kadai sai Najeriya shi kadai wallahi shi kadai yana tafiya yana magana kai shi kadai ya san abin da ke damu shi ba mahaukaci ba amma ga gaba ɗaya tunanin su ya yi tafi da nisa abubuwa sun dame shi kadai yana tafiya ba za ku tausaya bayan Allah ba zuma ina zamu amma garin maka ubangiji ta ala ya masa na'imar da in ka shiga sai ka ji ka tarin ali ba ka jin haushin kowa kowa da kake ganin sa a wurin kana ganin sa daidai muke da kai kira san sai na san ko ta kaka mutane sai ka biya sai ka kai za ka bada hakuri a ba komai amma ka zo ka saka dan Najeriya ka gaba dai zo Najeriya ka saka mutum ba da kuskure ko ba da gangan ba kafin ka ankara ya kai ma zagi ba a ganin yan kaba kaban nan yan kasaban nan yan motsa nan da yake ta wayar a daidaita sau a titi kawai ma nan kuma rubuta kusur suka ji ke kuma wani abu sai najeriya ba tarbiyya kowa zuciyarsa a nan take malam ta kawo nan gidan ɗaya kamar katawa ta san kasawa wadda ake haƙawa in wani abu ya taka ka tashi da shi to haka ɗana gare ki jinin ɗaya ke a taka shi ya sami al'amuran da ba su da kyau babu tausayi babu jinkai ba rahama ba a sanin ina da al'umma ta zama kawai ta asara da tsayi tasiru bila nihaya wata itu bila gaya biduni fahmin wa ma'rifatul haqiqatul da. tahiya kawai ake ba a san ina da ana rayuwa ake ba makura babu wata fahimta ba a san inda aka dosa ba wallahi sai ka rasa ina do Najeriya ta dosa kuma ka rasa duk duniya da wace kasa Najeriya ake koyi duk duniya wata hauka kawai ake daban a Najeriya tsarin wata hauka kawai ya haifar ga ne kawai ina jin haushinka kana jin haushina saboda asbab dalilai ga sunan da yawa ka san duk mai kuɗi a unguwar da baya taimaka ma mutane a gosu dole su tafi su wannan kuma shi kawo ya ci jabali isra'ila kullum nukan gaya mutane irin wannan ibara abin tsoro ne kada najeriya abin da ya samu bani isra'ilawa ya samu al'ummar najeriya su bani isra'ila shugabannin su da ba su kuɗin su suka yi ko da talakawa suka ƙi taimaka musu da talakawa ta kai su ƙura ta kai bango sai suka taru suka ci suka mitin suka ce masu kuɗin nan ba su wani amfani don haka a da za mu yi kawo mu yi ta kashe sai ka ga kawai an haɗa ma wannan mutum a gidansa an kashe su. an je gidan wancan mai zu mai kuɗi an kashe su. an faɗa ma wannan ya fito an rutsa an kashe su. kafin kai an tara gari ya dare kasa wace, bala'i ya kai bala'i talakawa suna kashe masu kuɗi sun ce ba ga amfani su ba ba ma tsoron wannan a Najeriya jama'a ba ma tsaron na a Najeriya mu duba halin da talakawan Najeriya ke yanzu ba azumi yake ba wallahi nan da wani zai sha na yammaci ba da kuru ka ku san shi yawan shi ne aka fi yawan yawan rabawa ko wata ne baka sadaka ce baka gero kamar gero ko ake ko wata ne baka ce baka gero amma shi ba ha gero ko ake ce a gidansa ba amma shi ga sadaka gero to wani gero ma wallahi bai da shi gwamnati na kokarinta wallahi karfe mamakin kuɗin da gwamnati ke cirewa ka ci a tsoho abinci don a ba talakawa amma waɗanda ake baiwa taraba suna yin gaba da abin da aka ba wannan shine matsalar wallahi kullum a Najeriya in ka bada ba za ka bada ba ke ka idan za ka tashi bincike yi bincike da kyau ka gane ina ne da yake kafin kai magana kan laifi in ba ka sai ka zagi shugaban kasa sai ka zagi gwamna sai ka zagi wani ne kuma sun fitar sun bayar amma waɗanda aka ce su bayar ne ba su bayar ba yauke za a daidaita yauke za a yauke al'umma za ta zama gura in dai kana kankanka ananiya ta dame ka ana ana ana kowa kanki kanki sai ya za a yi al'umma ta samu salama a cikin rayuwarta Allah ya sauwaka da haka ubangiji ta'ala ya mutunta wannan gari da sabab asbabu da yawa dalilin min asbabu hurmatihi qadaran ما هو معلوم حتى إنه لم يرد ظالم بسوء ya kai garin makka mutum ba zai nufi garin makka da wani mummunan aiki ba illa qasama Allah sai Allah ya karya shi wallahi duk wanda ya nufi maka da mummunan kaidi duk wanda ya doki makka yayi kudurci a zuciyarsa zai kawo illa zai yi barna a makka qasama Allah Allah karya kama fa'ala bi ashabil fil wa ghayruhum kamar yadda Allah ya yi wa ma'abuta giwa Abraha da mutanensa yana ganin ya fi ƙarfin shugabannin garin Makka tun kafin aiko annabi ga wannan fa tun kafin ma a yi manzon Allah ya taso da giwaye da rundunar yaƙi zai rota kaba wai yana jan hauki sai da ya kawo wani wuri ubangiji ta'ala ya yi maganin su gaba daya aka shafe ta aka buɗe ƙasa ta yanke gaba ɗaya aka nutsar da su shi da rundunoninsa gaba ɗaya aka halakar da su wani abu ta aikin Allah to wannan ɗakin ko wannan gari Allah ya yi masa daraja sanadiyar wannan addu'a ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya karbi addu'arsa da haka da Allah ya kira um, makka ummul qura tabbas in ka shiga makka ai za ka tabbatar da ita ce ummul qura domin na faɗa maka duk duniya in ka je babu inda za ka samu natsuwa kamar haramin makka duk duniya duk ko america za ka fito ka tafi dubai rashin cibiyar duniya ta hada halitta kasuwanci ko duk garin da ka tafi duk ni'imar garin wallahi ba za ka samu nutsuwa ba kamar kana cikin haramin makka addu'a ce ta bayan Allah da Allah ya karbi addu'ar bawansa annabi Ibrahim ka ji addu'ar rabb rabbi al balada amina kafin ya roki komai sai da ya roki aminci da zama lafiya a garin Makka har nan Makka ya kai ga mutum ya haɗu da wanda ya kashe maka mahaifi amma ya ce masa ya yaji wani abu sai aikin Allah sai yan Allah ya kara maka garin Makka ni'ima da rahama mu ma da muke wajen ta Allah ta'ala ka tausaya mana halin da Najeriya take ciki ya Allah kai mata mafita wa'inda zuciyarsu ta bushe a Najeriya Allah in suna da rabo a wajenka in suna da rabon aljanna da samun rahmaka Allah ka dawo da zuciyarsu daga bushewa idan ba su da rahama ba su da wato ainihin samun rahama a wajenka ya Allah ba su fi karfin ka ba in sun fi karfin mu kai ba su fi karfin ka ba Allah kai muna maganin duk wanda yake ka mana tashin hankali a Najeriya ya Allah kai maganin ya Allah kai muna maganin sa ya Allah in kuɗi ka baki Allah ka mai da shi matsiyaci idan mulki ka baki yake takama da shi ake cin mutuncin al'umma ake zubar da jini Allah ka gaggawa an mulkin nan a hannunsa in kuɗi ka ba shi Allah ka mai da shi ba kowa ba ka sa naira ka ba shi dawa ya Allah in ƙarfi ne na zama yake da shi Allah ka tarwata wannan jama'a ya Allah da wanda ke jin daɗin abin da ake da bai da wanda ake tsawa a yi Allah muna miƙa su zuwa gare ka Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin Allahumma hadha du'a wa alayka al-istijaba wa hadha al-jahd wa alayka al ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته